Daga birnin Washington DC murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu wuraren ma jamhuriyar Nijar kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da kuma dalol. Sai kuma tashar Alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana dukkaninsu a zangon FM. Masu mu Assalamu alaikum yanzu ma dai Sarfil Hashin Gumel ne daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku ji cewa wata kotun ƙasa da ƙasa ta yanke hukunci kan jayayyar da ƙasar Ghana da Cote d'Ivoire ke yi akan wani sashen teku mai arzikin man fetur da iskar gas wanda ƙasar Ghana ta samu nasara. Kamar yadda aka saba a kowane daren Asabar, muna tafa da shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya da kuma shirin zauren dattawan arewa amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya jama'a Salamu alaikum barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran makwabtan koriya ta arewa sun ce sun ji karar girgizar ƙasa mai ƙarfin maki uku da digo hudu a koriya ta arewa koriya ta kudu da china sun bayyana saɓanin ra'ayi dangane da ko girgizar ƙasa ce ta zahiri a lokutan baya gwajin makamin nukiliya ke haifar da girgizar ƙasa a koriya ta arewa yayin da hukumar kula da yanayi ta suwel ta ce girgizar ƙasa ce ta zahiri china tana ta babar haka sai dai dukkan kasashen biyu sun amince da cewa girgizar ƙasa ta auku ne a kusa da inda koriya ta arewa ta yi gwajin makamin nukiliyanta na shida mafi ƙarfi ranar uku ga watan satumba ministan harkokin kasashen ƙetare na ƙasar koriya ta arewa ri yong ho wanda yake birnin New York a halin yanzu domin halartar taron kolin Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗi ranar Alhamis da cewa Koriya ta Arewa mai yiwuwa ne ta gudanar da wani gwajin makamin nukiliya mai karfi a tekun Pacific. A halin da ake ciki kuma China ta sanar yau cewa mai yiwuwa ta rage yawan mai da take sayarwa Koriya ta Arewa domin kiyaye takunkumin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya shafi ayyukan nukiliya da makamai masu linzami da Koriya ta arewa ke gudanarwa. ma'aikatar cinikayyar ƙasar china ta faɗa a wata sanarwa da ta buga a shafinta na intanet cewa za ta rage yawan mai da take sayarwa pyongyang zuwa ganga miliyan biyu a shekara daga ranar ɗaya ga watan oktoba ta kuma ce za ta dakatar da sayarwa ƙasar iska gas baki ɗaya shugaban demokuraɗiyyar jamhuriyar congo joseph kabila ya shaida wa taron kolin majalisar ɗinkin duniya yau asabar cewa sojojinsa suna yaƙi da 'yan ta'adda a tsakiya da gabashin ƙasar Fadan da ake yi a lardunan ƙasar sun yi sanadiyar ƙaurar sama da mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu. An kuma gano manyan kaburbura da aka binne gawarwaki na gama gari a ƙasar. Shugaba Kabila ya ɗora wa mayakan Kamina Nsafu alhakin tashin hankalin da ya ce suna haifar da fargaba. In the Kasai, a eh, mystical religious tribal militia Kabila wanda yake magana ta bakin tafinta yana cewa a Kasai wata kungiyar mayaka da ke fakewa da addini tana garkuwa da farin kaya da suka hada da kananan yara, ta kuma kai hare-hare kan al'umma da gine-gine da suke da alaƙa da gwamnati. An kashe Zaida katalan da ke yi wa Majalisar Ɗinkin Duniya aiki. da kuma Michael Schaaf wani ba amurki a watan Maris lokacin da suke binciken yiwuwar keta hakkin bil'adama a lardin. Kabila ya bayyana takaicin kisan ya kuma yi alkawalin hukunta waɗanda ke da alhakin kashe su. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kafar sadarwar ƙasar Iran ta ce an yi nasarar gwajin wani makami mai linzami wanda ke cin matsakaicin zango da aka nuna yayin faretin soji jiya Juma'a. Tashar talabijin ta ƙasar ta nuna hoton bidiyon gwajin yau Asabar. Babu kuma tabbacin lokaci da kuma inda aka gudanar da wannan gwajin makami mai linzamin. Daga ƙarshe gwamnatin Somaliya ta sake yin kira ga shugabannin ƙasashen duniya da su ɗage takunkumin ƙasa da ƙasa da suka ƙaƙaba mata yayin da take ci gaba da fama da barazanar tsaro daga ƙungiyar ta'addanci ta al shabaab Da yake jawabi a zauren taron ƙolin Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Juma'a, Firayim Ministan ƙasar Somaliya Hassan Ali Kere ya ce ƙasarsa tana buƙatar ɗage takunkumin makaman da aka ƙaƙaba mata da jimawa baki ɗaya. Kare ya ce wannan zai taimaki rundunar sojin ƙasar samun makamai masu ƙarfi da za su iya yaƙar ƙungiyar mayakan Alshabab da ake alaƙantawa da alƙaida. Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. To Kasar Ghana ta samu nasara a takaddamar da take yi da kasar Cote d'Ivoire kan yankin wani teku mai cike da albarkatun man fetur da iskar gas. wakilin Murya amurka na kasar ghana ridwan abbas na da karin bayani kotun tribuna na shari'an ƙasa da ƙasa ta yi hukunci cewa ƙasar ghana ke mallakan sashen tekun na mai arzikin mai da iskan gas tsakanin ghana da cote d'ivoire wadda ƙasashen biyu ke jayayya akan wadda ke mallakansa Wannan shari'a dai ya faranta wa gwamnati da al'umman gana rai saboda ko ba komai Ghana za ta ci gaba da amfana da man da take ɗiba a sashen wadda da kuɗinsa ne ake sa ran za a yi tattalin tsarin bai da ilimi kauta da gwamnati ta gabatar. Kwami Jantuwa wani ƙwararren lauyan tattalin arziki ne ya yi bayanin abin da hukuncin ke nufi ga aikin haƙan man ƙasar Ghana. Ya ce, ɗayan ƙalubale da muka samu game da wannan rashin rashin fahimtar juna shine kamfanonin man IEA da Tolo Cosmos da sun samu damuwa wurin zuba jari a wurin haƙan man To, ga misali ta daina sarrafansa, bincike da suke yi ma saboda wannan rikici tela suka dina. Muna da rijiyoyi kimanin bakwai waɗanda inda an ci gaba da aikin sarrafansu za su kawo wa gana ma'akudan kuɗi don haka rikicin lallai ya kawo mana damuwa. Inda kuma hukuncin nan ya tafi ɓangaren Cote d'Ivoire da kenan manyan hasaran wannan kuɗi a tattalin arzikinmu. don haka wannan hukunci yana da muhimmanci. In ka dubi hukuncin da sharuɗa da aka gitta ko aka samu yanzu an tabbatar mana sashin ruwanmu har ma aka yi mana ƙari don shi labari ne mai daɗin ji ni a gani na kar mu tsaya a nan akwai ɓangaren ƙasar tekun Togo da Ghana inda yake daidai kamar na Cote d'Ivoire da tilin arziki da aka gano ya kamata mu tashi mu tabbatar da wadda ke mallakarsa ba sai mun soma aiki ƙasar Togo ta taso ba. Ko yaya al'umma kuma suka ji da wannan hukuncin? Sunana Isa Mai Rago Jibril. Hakikanin gaskiya Ghana za ta samu ɗimbin amfani bayan wannan shari'a sabili da Ghana ta zuba kuɗaɗe na jari cikin wannan yanki na cikin teku wanda ake ɗiban mai a ciki kuma ƙasa na samun bunƙasa da kuma amfani da tattalin arziki yanzu babu wani tantama babu wani haufi da tsoro cewa ƙasar ghana ita ke mallakan wannan yanki kuma zai taimaka amma ina addu'a ina kira da gwamnati ta kokarta wannan arziki na mai mu gani a kasa ya shafi al'umma su ci amfanin wannan wato gajiya na wato man fetur da kasar ghana ke da shi shari'ar da aka yi aiganta ci galaba wato muhimmi abu ne mai karfi saboda in karba tattalin arzikin ghana a yanzu duka ya dogara ga samun man to inda a ce cote suka samu wannan nasarar wato da za a rage mana wani kuɗin shiga ya sa abin murna ne kwarai ga duk mutumin gana. ne ne adamu abdulkadir nasarar da muka samu ya bunƙasa muna tattalin arziki kwarai kuma ababa na sha'ani na batun ilimi na yara yanzu da aka aje za su yi shi fure to ya bunƙasa kuma ya taimaka kwarai matuka. Yayin da ake wannan hukunci da dama a cikin mutane cikin su ya ɗoru da ruwa sai bayan da aka gabatar da sakamakon hukuncin sa'an nan hankalin kowa ya kwanta aka rinka farin ciki cewar Ghana ta yi nasara. Ridwan Allah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. da Ridwan. Yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin sauraron shirin tsintsiya da Jummai Aliza ta kawo mana. Tsintsiya. Maɗaurin ki ɗaya. Tsintsiya, tsintsiya, tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau za ku ji ra'ayin wasu akan bukatar da ke akwai na kasancewar Najeriya ƙasa ɗaya bisa barazanar da ake fuskanta daga wasu ƙungiyoyi musamman ƙungiyar IPOP ta Nnamdi Kano.

'Yan kabilar Igbo mazauna jihar Adamawa Arewa maso gabashin Najeriya sun kira wani taron ɗan jarida inda suka jaddada matsayinsu na kasancewar Najeriya ƙasa ɗaya. Wakilin sashen Hausa Sanusa Adamu shi aiko mana da wannan rahoton. Ibo kwenu! Al'umman Ibo mazauna jihar Adama ke rera take kabilar su jim kaɗan bayan taron manema labarai da suka kira a cibiyar 'yan jaridu ta Najeriya reshen jihar Adamawa don ƙara jaddada matsayinsu na ci gaban Najeriya ƙasa ɗaya dunkulalliya da kuma nuna gamsuwarsu da matakan ƙare lafiyarsu da dukiyoyinsu da gwamnatin jiha ke ɗauka. Na tambayi shugaban al'umman Ibo na jihar Adama Igwe Godwin Omenika wani tabbaci zai baiwa al'umman Ibo mazauna jihar Adamawa da ma 'yan uwansu da ke gida a kudancin Najeriya na su kawo da fargaba musamman ga waɗanda ke shirin mai da mata da yara zuwa yankunan su na asali. Don haka na gani shine na ce musu kar ko wito bi dun da ina nan sun ce mata na baya gari nan ranar Sunday na ke mata na mata dun yaro na eh, my face dot ya je ya je ta yana zona kaman da mata suke ji eh, na ce dawo do a game yana ta ci ma mata na yana nan je yana nan na ce mata ne dawo mu gen mu zona da ko ji ba mu gudu muna gari ai don mu dan gari ai a garin da na zona cakara ba ina idan je kuma. Dattijo dan sama da shekaru 70 biyar Chief Godwin Ogogo wanda ya share sama da shekaru arba'in a yola fadar jihar Adama ya faɗa a hirar da ne da shi kan matsayarsu cewa ba sa goyon bayan 'yan aware na kudancin ƙasar nan. A raba yi wannan bai kamata eh dukan mu ɗaya ne ba zai mu tafi ba kuma ba za raba ba. Haka eh, to amma yanzu kun gamsu da matakan tsaro da aka dauka domin. to abun da aka doka Adama wannan mun gamsu da shi ina muna son shi haka yake. Eh shi kai kira kowa ya duk wurin da mutanen mu suke kowa ya zauna hankalinsa. nesa ba abun da zai faru kuma abun da gauna ya gaya mu aka yi. A can Taraba makwabciyar jihar Adamawa, Chief Joseph Uchedu shugaban al'umman Ibo na jiha kuma mai baiwa gwamnan jiha shawara na musamman kan harkokin zamantakewa ya faɗa wa muryar Amurka cewa babu gaskiya raɗi raɗi da ake yayatawa na wasu al'umman su da ke mai da iyalansu gida domin fargabar rashin tabbacin abin da zai iya faruwa bayan karewar wa'adi da matasan arewa suka ɗiban masu. Ina so mu zama tare, mu zama tare, ba so damuwa domin dukan mu dan wane mu dan Najeriya amma ya kamata a yi gani a cikin Najeriya daidai kare a ce wannan ya zo daga arewa wannan ya zo daga wannan biribiri wannan yanar ba mu so irin wannan. Madam Peace Okeke malamar makaranta a garin Jalingo wadda ta ce babu inda za ni saboda yara da nake karantarwa na matukar kaunata kuma na ɗauke su ya'ya ne gare ni. Ta ce na yi imani da kasance cewar Najeriya kasa ɗaya dunkulalliya. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama Najeriya. Sun tsaya madaurin da Ibo ba ba. Sun Ranar 21 ga watan Satumban kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin ƙara jawo hankalin jama'a ga muhimmancin zaman lafiya. Wakilan sashen Hausa Hassan Umar Tambuwal ya zanta da Dr. Yahaya Baba na Jami'ar Usman ɗan Fodiyo da ke Sokoto. Ga kuma abin da Dr. Yahaya Baba ya ce. fara da eh, sanin cewa shi zaman lafiya shi ne muhimmi a eh, eh, rayuwar dan adam duk abin da dan adam ke hakuri ya samu babu zaman lafiya ba zai samu ba saboda haka zaman lafiya yana da yana da amfani ainin ga al'umma da kasashe da duniya baki daya ita majalisar ɗinkin duniya an samar da ita ne domin kawai ta wanzar da zaman lafiya tsakanin kasashe ko tsakanin al'umma Su wannan eh, rana rana ce mai muhimmanci kwarai kasancewar yanzu a duniyar yau babu lokacin da al'ummar eh, mutane da al'ummomi da kasashe ke fuskantar barazana na rashin zaman lafiya irin wannan lokaci a cikin kasashe sannan tsakanin kasashe duk kowane bangare na duniya yau yana fuskantar barazana kala-kala ta rashin zaman lafiya so wannan rana rana ce da ya kamata a ce shugabannin duniya musamman kasashe masu karfi sun yi nazari kan ababen da ke haddasa rashin zaman lafiya a cikin kasashe sannan da tsakanin kasashe sannan kuma da gudunmu da kyan majalisar ɗinkin duniya da shugabannin kasashen duniya ya kamata su bayar wajen tabbatar da ɗorewar zaman lafiya a cikin kasashe musamman a kasashen da ke tasowa da ke da rauni eh, lazim ne kasashe masu karfi su ba eh, da gudunmawa kwai wajen tabbatar cewa an samu zaman lafiya tsakanin mutane tsakanin al'ummu tsakanin kasashe game da duniya baki da. Dokta me ya kamata shugabannin kasashe ko shugabannin wato jama'a su yi domin ganin cewa an samu dawwammamin zaman lafiya tsakanin jama'a da kasashe. To, eh, mataki da farko da ya kamata a cikin kasashe da shugabanni su sun ɗauka shi ne na wanzar da zaman lafiya a cikin kasashen su. Eh, babu yadda za a samu zaman lafiya a duniya idan shugabanni ba su samar da zaman lafiya a cikin kasashen su ba. Shi kuma ginshikin zaman lafiya shi ne ya adalci tsakanin al'umma. Mulki da adalci sannan kuma da ba mutane haƙƙi da kuma tausaya marauna raunana da kare hakokansu eh, da kare yankin dan adam da samama mutane aiki yi da dai sauransu so da haka ya kamata da cewa al'ummomi cikin kasashe su samu zaman lafiya kuma wannan shi ne zai zama mataki na farko da za a iya samun zaman lafiya a duniya sannan tsakanin kasashe wani abu kuma muhimmi da ya kamata la'akari da shi shi ne irin gudunmuwar ne masu karfi ke bayarwa wajen samar da makamai miyagun makamai musamman makamai kare dangi wanda sanin kowa ne cewa kasashe masu karfi suna da makamai sun mallaki makamai miyagun makamai sannan waɗannan miyagun makamai suna farazana ga dukkan kasashe da kuma duniya baki daya za mu iya sanin cewa yanzu babban barazanar da duniya ke fuskanta abin da ya dauke ya dauke hankalin majalisar ɗinkin duniya da manyan shugabannin kasashen duniya shine barazanar da Koriya ta Arewa. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan. A cikin ku ba mu ji daɗin kan junan ku ne nufi na mu tabbatar muna son junan mu ba mu rabe ba. tsaye mu rabe ba. Abin da ya sawaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin wakilan sashen Hausa Sanusa Adamu da kuma Hassan Umaru Tambuwal Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake cewa sai fa da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba. A huta lafiya. Ku zauna lafiya al'umma ta ƙasa ta a gai da jimmai yanzu kuma ga Ibrahim Garba da jawabai daga dattawa. Assalamu alaikum masu saurare barkan mu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogan naku El Hikaya, da ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. Shugaba Buhari ya gode wa duniya don tallafawa ga da yaƙi da ta'addanci a yankin tafkin Chadi. Mr. Secretary General, distinguished delegates, Shugaban da ke magana zaure Majalisar Ɗinkin Duniya ya buƙaci ƙara batun nukiliyar Koriya ta Arewa tallafawa falastina da mutan Rohingya. Haka na yi magana kan buƙatar wanzuwar zaman lafiya a Afghanistan, Yaman, Sham da Iraki. Najeriya ta zargi Faransa da ɗaukar nauyin 'yan awarin biyafara. Ministan shari'ar Najeriya ma Abubakar Malami ya yi magana kan biyafara. Duk abin da za su yi haramtaccen al'amari ne ka za a ɗauke su a matsayin 'yan ta'adda waɗanda eh, suka ɗaure ma aikin ta'addanci gindi hukumomi na gida da na waje za su ɗauki mataki a kansu akan wannan duba na aikin ta'addanci. Kwastam ta danƙe bindigogi 2,671 a Tinkan Island daga Turkiyya da ake zargin makiya Najeriya ne suka yi odar su. An yi gangamin zaman lafiya tsakanin matasan Arewa da na Ibo a jihar Anambra, inda ita kuma kuma zaɓe ta ce ba fashi a zaɓen gwamnan jihar a Nuwamba. Alazan Najeriya fiye da dubu talatin sun dawo gida. Yanzu kuma bari mu shiga zauren na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Sheikh Dahiru Usman Bauchi da kuma rabaran Dr. Shu'aibu Bel Jigo a ƙungiyar Kiristan Najeriya shiyar Arewa ga Sheikh Dahiru Bauchi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وما ولد والخاتم لما سبق ناخذ الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومن داره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله آمين السلام عليكم جمعنا جمع نيجيريا المسلمين الكريسة آه، in ƙasa ba zaman lafiya babu jin daɗi muna kira a yi haƙuri a zauna lafiya Allah yana da iko ya cika Najeriya gaba ɗaya da musulmi ba a kirista ba wani wani addini sai musulmi amma Allah bai iya Allah yana da iko ya cika Najeriya da kiristoci ba musulmi ko ɗaya amma Allah bai iya sai Allah ya gauraya mu da yake shine ubangijin mu shine mai iko da mu ya gauraya mu don ya ga yadda za mu yi haƙuri mu zauna tare mu zauna lafiya mu bi umarninsa na zama da juna lafiya majalisar dattawa wanda mutane suke cewa ya kamata mu faɗakar da su cewa aikin da aka ɗora musu muna fata allah ya sa a yi shi cikin tsoron allah da ya kamata ba tare da musgunawa waɗansu a cikin harkokin ba a yi dai a cikin mutunci a cikin dattabutun ɗin wato ana mutane wanda suke masu adalci masu kwatanta gaskiya masu kama da shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari din Allah ya sa maka zama haka shi dama Muhammadu Buhari mai adalci ne mai kwatanta gaskiya ne saboda haka Allah taimake shi kiyaye shi kuma akwai wasu abubuwa da suke damun ƙasa har yanzu irin su tsakanin fulani da manoma din nan manoma sukan yi noma akan burtali idan fulani sun zo sun taɓa sai su zama ya zama musu faɗa ko kuma su fulani in sun zo shukar waɗansu mutane su aukar da shanunsu su shuka shukar ya zama musu faɗa muna fatan irin wannan da ya daina kowa ya yi ƙa'ida ya zai akan haƙƙinsa kai ya taɓa haƙƙin wani kai in ka zo ka noma akan kan murtali ka san ba haƙƙin ka bane murtalin an bashi don dabbobi su wuce ni ba don a yi noma a wurin ba sai kuma mai shanu an ka zuba shanunka cikin gonan mutane wayi gona don a yi kiwo a ciki ba amfanin gona sai an ɗauke masu gona sun sallama sun ce masu sani sun so su zo su su ci karmami wannan nasu ne saboda ka muna godiya dai ko da ke zama so mu samu sojin lamarin da gaba daya a ci gaba da yin haƙuri yi haƙuri shi ne babban abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda dauka na sauro rajulan da kana rajulan karima da haƙuri wani mutum ne da an ga mutum da yawan kyauta wato duk abin da kaga ya ɓaci to ba sa masa haƙuri wani na sa haƙuri ka wajen saboda haka ke jawo hankalin yan uwan fulani su ya haƙuri ka su da cutar masu gonaki ko kuma muna jawo hankalin yan uwan manoma ka su da cutar fulani su ne musu shuka a kan burtulin su don a samu zaman lafiya ko a ba shi sa don haƙƙin wani Allah saka da alheri Allah ƙara mana lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya albarka annabi sallallahu alaihi wa sallam. Shi ma rabaran Shu'aibu Bel ya ce adalci babban ginshikin zaman lafiya ne kuma shi zaman lafiya dole sai da shi ake ci gaba. Masu sauraron gidan rediyo na muryar Amurka, sashen Hausa ina mana barka da wannan lokaci wadda muka sami kanmu a ciki babban abin tasiri shine Allah ya taimaka kwarai wajen kwantar da tazoma. yayin da waɗansu da a tuntuni suna shirye ne kawai a yi faɗa a yi yaƙi a kakkashe juna Allah ya takaita wannan ya zama mana abin da za mu gode wa Allah sosai musamman mu da muke jihohin arewa hatta ma mu da muke sashin arewa maso gabas babban al'amari ne a gare mu da mu ce mu Allah mun gode sosai saboda saukin abubuwan da ke akwai domin ciyar da kaza gaba ya sa tsare-tsaren abubuwan da gwamnatin mai ci yanzu ke so yi ta ci gaba da yin ta amma babban kira abin da zamu yi sosai wa shugabanninmu a ƙasa shine a tabbatar an aiwatar da adalci dama abin da ke kawon tashin hankali ko hutuma iri daban-daban shine idan ba adalci a wata bangare guda ba to babban abin bakin zuciya shine ba za mu ji dari ba idan akwai rashin adalci a cikin gwamnati maganar Allah ta sashin misalai sura 29 aya 28 yana yin bayani sosai game da cewa idan al'umma suke samun shugabanni masu adalci za su yi ta kumari suna farin ciki suna murna suna tsalle amma lokacin da masu mugunta ke yin mulki jama'a suna gudu suna ɓuya to yanzu dai mun gode wa Allah baba Buhari ya hau kan mulki ba abin da yake so shine a yi adalci a yaƙi cin hanci da rashawa a tabbatar cewa akwai tsaro ingantacciya a tabbatar kuma akwai tattalin arziki a cikin ƙasarmu Najeriya duk waɗannan sakamakon rashin adalci ya sa aka sami cin hanci da rashawa rashin adalci ya kawo kowa yana ya yi arziki dare guda kowa kuma yana so ya yi ta tada hankali saboda haka babban abin da ke akwai shi ne yanzu dai da shugaban kasa mai ci da mataimakinsa da makarabansu a majalisan dattawa da na wakilai da kuma ministocin nan su tabbatar jama'a a ƙasa sun sami abin da shi ne yasa aka zaɓe su akan mulki waɗansu ma jirgin ruwan buhari ne ya kai su akan mulki su ba don ana son su bane ba lallai ba ana kaunar su ba su ma aka so zaɓa ba amma da yake canji ya zo mai karfi muna so su tabbatar an yi To nan muka kammala shirinmu na wannan lokacin sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anishuwa da kwanciyar hankali da lumana. a gayi da Ibrahim. To jama'a shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka anan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai wasanni a takaice. alama najeriya ta sha kasa a fafutukar da take yi na samun matashin ɗan wasa tammy abraham domin kotuni da ɗan wasan ya zaɓi bugawa kasar ingila wasa abraham wanda haifaffen birnin london ne da yanzu haka ke taka leda a club ɗin swansea a zaman aro daga chelsea ya bugawa ƙasar ta ingila wasa a matakin 'yan ƙasa da shekaru 21 hukumar kwallon najeriya nff ta jima tana zawarcin samun dan wasan domin bugawa kasar mahaifinsa kwallo to sai dai duk da yake bai musanta tattaunawa da shugaban hukumar ba a majo phoenix wanda abokin mahaifinsa ne to amma ya karyata rahotannin da ke cewa ya zaɓi najeriya a zaman kasar da zai bugawa wasa a matakin manyan 'yan wasa hukumar kwallon kafar kasar saliyo ta dakatar da wasu jami'an ta biyu har iya tsawon rayuwarsu waɗanda aka dakatar ɗin ko su ne sanusi buruski kabo wanda ya bayyana aniyarsa ta tsayawa takara tare da shugabar hukumar mai ci yanzu isha johansen a zaben hukumar mai zuwa da kuma kasho hollande jami'an biyu na cikin jami'ai goma sha tara da aka dakatar a ranar alhamis da ta gabata saboda laifin sabawa dokokin hukumar kwallon kasar da kuma ta duniya wato fifa dangane da kai kararrakin da suka shafi wasanni a gaban kotunan yau da kullum idan muka leƙa kasar ingila manchester city ta lallasa crystal palace da ci biyar da nema wanda ya baiwa city din damar ci gaba da jagorantar teburin gasar premier da yawan kwallaye Manchester United ma ta yi galaba a nata wasan da Southampton da ci ɗaya mai ban haushi inda take ta biyu a teburin da maki goma sha shida daidai da City ta ukun su wato Chelsea da ke rike da kambin na Premier ta yi nasara ita ma ta lallasa Stoke City da ci hudu da nema a yau. shugaban kasar amurka donald trump ya ce kamata ya yi a kori duk wani dan wasa da ke nuna halin turjiya a lokacin da ake rera takin kasar ta amurka a bara ne dan wasan zarika ruga na quarterback colin ya ke mikewa tsaye a lokacin da ake takin amurka domin nuna ƙin jininsa ga tsananin kabilanci da yadda 'yan sanda suke musgunawa jama'a tun daga wannan lokacin ne 'yan wasa suka ɗabi'anci ko dai gurfanawa a kan gwiwowinsu ko kuma su ɗaga dunkulallen hannu a lokacin da ake rera taken ƙasar domin nuna rashin amincewarsu a kan wani abu to sai dai shugaba trump yayin da yake jawabi a wani gangami a alabama ya ce waɗannan ɗabi'un rashin ɗa'a ne da mutuntawa ga ƙasar ta amurka murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria a gai da murtala Masu sauraro da wannan neman ka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta taya na gabatar da shirin da kuma shi Salaman abu wanda ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni. Dan ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfila Hashin Gumal ke cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.